sai ka danna ƙararrawa domin samun sanarwa idan mai uploading na sabbin Wai ba akwai rubutu tsakaninmu. A time ɗin na ce mata da kuma gida su dike ce mini akwai wurin uncle mutu da ta fito tukunna Jos. Da kuɗi na bata. Dalilin abin da ke tare da ita. so amma opportunity ta kira ni bayan sati biyu ta ce mai ta yi jini a can duk da haka ban ce komai ba ce mata shi kenan babu komai ubangiji allah ya samu dace daga nan ban kare wata magana ba to wala allah watakila yaran nan ko yarinya da za a haifa ko wani abu wala allah ya zama da a ce ma da shi din ba mu san yadda za ta kasance yanzu ba da watakila hakan da aka yi sai ya mafi halin da ake ciki a yanzu haka lissafinsa ya wuce haka amma duk abin da allah ya tsara sai ga shi ne nan daidai mu dai mun yadda da cewar yana da cikin littafin ƙaddarar mu ba za mu haure ko kuma mu tsallake abin da Allah ya tsara mana ba daga cikin rayuwar mu domin tun lokacin da aka haife mu Allah ya riga rubuta a cikin littafin da kwayar zara ba za mu mutu ba sai mun cika shi zan aure irin mace wance zan haifi da irin wani zan gamu da wani zan gamu da waccan kana rayuwar Lami lafiya Allah sai isa kuma ka wani a cikin rayuwarka domin ya zarafce ka da shi kuma babu yadda ka iya don haka za ka rayuwa da shi daga ƙarshe mun je labari kaman akwai wata yarinya da kuke soyayya da ita yanzu kaman kayan kusan angon cewa ko da ku iya gaya ma masu sauraro wannan wace ce ko kuma yaushe ne da ya auren to bata in ce maka ga sunan wacce zan angwance da ita duk bai taso ba amma tabbas na kusa aure kuma aure na alhamdulillah nan ba da jima'a ba zan yi shi insha Allah Allah ya nan ba da jima'a ba kuma a ƙarshe ne ina ƙara jan hankalin mutane game da watan da suka gani hoto ne wanda tun mana gidan aure ne kuma kamar da na faɗa muku zan iya fiye da haka da ita tunda mata ta ce a ta hannu amma batun cewa mana alaka kwata-kwata ba a inda take kallo ba na ni rabona ma da ita na ma fi shekara ne Allah na tuba sati uku baya da suka wuce ko bi ne don a daita gurin bedde kuma ta zo ta gaida ni na amsa wannan na sani amma bayan wannan ni ko kusa ko nesa ban taɓa sha'awar bayan wata alaƙa ita ta daban ba ko kuma a'a yi wata alaƙa ita mara daɗi babu wannan tunanin arena ba ta ita nake ba ba ta harkokinta nake ba iya abin da aka yi mini ma na riga na baro Allah kuma komai da kake gani da lokacinsa idan shekara dubu ne Allah ya ɗeba za a yi ta kan kikon bakon bakan dole zai zo wuce inda muna tsaye rai saboda kai dai kana gani kana ji irin kisoshi kaza kaza kaza wani ya kaza wani ya kaza wani ya kaza kuma kai tarihi yanzu kake danna subscribe sai ka danna ƙararrawa domin samun sanarwa idan mai uploading na sabbin